الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوة إخوانا وكنتم على شفا حفرة وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله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 يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد كان فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكثر malaman tafsiri da kuma malaman tarihi suna cewa suratun nisa ta sauko ne ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama bayan hijiransa daga makka zuwa madina wato lokacin da manzon Allah ya dawo madina sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi hijira daga makka ya koma madina kafin nan Allah maɗaukaki ya saukar da suratun nisa'i daga cikin waɗanda ke da wannan korafi akwai sahabbai kamar misali Aisha Aisha Allah ya kara mata yarda ta tabbatar hadisin yana sahihul Bukhari lalle Allah ya saukar da suratul nisa'i ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam ne a bayan hijiransa daga Makka zuwa Madina ma nazalat suratul nisa'i illa wa ana inda rasulillah ta ce lokacin da Allah ya saukar da suratun nisa'i ga annabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin ta riga ta tare ta'ani rabbana biha ka duba al-muharrar wajiz da mujallar na kudi shafi na 459 ibn ba addinawari a tafsirinsa na garibul Qur'an ibn Kutaiba yana da littafi wanda yake fassara garibul Qur'an kamar ibn al-Asir da al-Imam Zamakhshari ibn Kutaiba yana da littafin garibul Qur'an shafi na 118 haka ibn hazmi al-andalusi ya faɗa shi ma a littafin an-nasikh wal mansukh شافي نتلا جند دايا دا ابن مسعود الإمام البغوي اللي شافي تفسير سمع عالم التنزيل مجلد نبي شافي نتجيد هم سند ترى سنند ابن عمر الزمقشري اللي شافي تفسير سأل مجلد نبي شافي نبيار هكنا ابن الجوزي اللي شافي زاد المسير مجلد نفرقو شافي نبيو da ibn umar al-baydawi a tafsirinsa da ake kira anwarut tanzil mujallad na biyu shafi na hamsin da takwas da kuma ibn kasir al-qurashi a littafin tafsirin tafsirul qur'an al-azim yana fassara suratul nisa akasari malaman tafsiri sun ce Allah ya saukar da suratul nisa'i ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a bayan hijiransa ne daga makka zuwa madina kuma wannan abu ya auku ne bayan an yi yakin uhudu ranar sha biyar ga watan Shawwa shekara ta uku daga hijiran annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam a lokacin da aka gama yakin uhudu babu shakka an kashe musulmai sun kai mutum saba'in sannan kuma kafirai ta gefen gefensu an kashe wajen mutum 22 wanda lokaci an samu yawan marayu a cikin musulmai marayu sun yawaita da kuma mata masu takaba wanda shine dalilin saukan suratun nisa' daga cikin asbabun nuzul kamar yadda ya zo a littafin abu hassan ali bin ahmad al-wahidi yana bayyana sababin saukan suratun nisa a mujallar na farko shafi na saba'in da biyar akwai wani mutum da ake kira ah, yana cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ya fito daga kabila da ake ta banu da tafan kana inda humadun kasirun libni akhi lahu banin wa huwa yatimu wannan mutumin yana da dan uwa dan uwan ya rasu ya bar ɗansa maraya kuma marayan yana da dukiya dukiyar tana hannun shi dan uwan nashi falamma balaga al-yatim wa talaba al famanahu ammuhu yaro ya girma yana bukatan a bashi dukiyarsa babban shi ya hana magana sai. tsanani har dai aka ɗauko ƙara zuwa ga annabi sallallahu alaihi wa sallam Allah ya saukar da aya don ya gabatar da bayani don haka suratun nisa'i idan ka dube ta da kyau tana magana ne akan hakkokin masu rauni tana magana akan hakkoki na marayu da hakkoki na matan aure da matsalolin da suka shafi rabon gado lokacin da wannan mutumin ya kawo ƙara wajen annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo da ƙaran babban shi babbansa ya riƙe mar dukiya ya ki bashi shine Allah ya saukar da aya ta biyu ta suratul nisa wa atu yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ولا تأكلوا أموالهم إلى أموالكم إنه كان حوبا كبيرا Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da ayar ta biyu ta suratul nisa wa atul yatama amwalahum ku bawa marayu dukiyar idan dukiyar maraya tana hannunka to kai ƙoƙari ka mayar masa da hakkinsa wala ta tabaddalul khabisa bil tayyib kada ku canza mummuna ku ɗauki kyakkyawa ya amadu ahadukum ila mali yatimihi fayakunu atyab min malihi fayubaddiluhu bi malihi mutum yana rike da dukiyar maraya ya zama to dukiyar marayan ta fi kyau akan nashi sai ya canza ya ɗauki na marayan ya dawo da nashi mara kyau ga marayan. fa idza kana lil yatimi masalan manzilan kamar misali maraya yana da gida gidan mai kyau walil waliyi manzilan shi ma mai rikon marayan yana da nasa gida amma sai ya kasance gidan mai rikon maraya duna ya ce, bai kai kyan gidan marayan ba ko kuwa ya kasance maraya yana da fili au ma sha ba zalika kai da kake riƙon maraya kai ma kana da fili amma filin marayan ya fi naka kyau fa amadu wali ila hadha al-mal fa yubaddilu bi mali yatimi sai ya dauki nashi filin ya bawa maraya ya dauko filin maraya ya rike wa hadha la yajuzu babu shakka haramun ne abinda Allah yake faɗa kenan a wannan aya wa atul yatama amwalahum ku ba wa marayu dukiyarsu gaba ɗaya dukiyar da ka karba ka tabbata ka mayar masa wala ta tabaddalu hadisa bai tsaye, kada ku canza mummuna ku ɗauki kyakkyawa wala ta amwalakum amwalahum ila amwalikum kada ku haɗa dukiyarsu da naku ku ringa ci huka na huban kabira Lallai ya kasance laifi ne mai girma a wajen Allah idan aka ce huban ana nufin isman Kabir. falamma sami'a al'ammu lokacin da babban wannan yaro ya ji wannan aya ta sauko kala sai ya ce a ta'an Allah wa ta'an Rasul mun yi wa Allah biyayya mun yi wa manzonsa biyayya na'uzu billahi min al-hubil muna neman tsarin Allah game da babban laifi fa dufi'a ilaihi maluhu aka mayar da dukiyar maraya gare shi a zamanin jahiliyya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kai ka duba tafsirin الإمام القرطبي الجامع لأحكام القرآن مجلد النبي الشافعي نترى كانوا في الجاهلية لعدم الدين لا يتحرجون عن أموال اليتامى أزامن الجاهلية mutane ba su jin nauyin su ci dukiyar maraya kafin zuwan annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam fakanu ya'khuzuna at-tayyiba wal-jayyida min amwalil yatama sai su ɗauke mai kyau daga dukiyar maraya wa yubaddilunahu bi radi'i min amwalihim su dauko mara kyau daga dukiyarsu su canza su bawa maraya su dauki mai kyau daga dukiyar maraya wa yaquluna suna cewa ismun bismin wa ra'sun bi ra'sin wai ba wai ana nufin daidai wa daidai bane a'a in dai sunan ya zo dai shikenan baka da laifi a wajen Allah rakumin maraya yana hannunka kai ma kana da wani rakumi to abin da dai ake so shine ka mayar wa maraya da rakumi raƙumin nan babba ne ƙarami ne a wannan ba shi ake dubawa ba ismun bi ismin haka suke faɗa a zamanin jahiliya wa ra'asun bi ra'as shine Allah ya ce la fa nahahumullahu an zalika wannan ita ce fahimtar sa'id ibn musayyab al-imam az-zuhri al-imam as-suddi al-imam bahar kuma zahiri abinda alqur'ani ya nuna mana kenan wannan al'ada su ce ta jahiliya su ɗauki dukiyar maraya mai kyau su riƙe su ɗauko nasu dukiyar mara kyau su bawa maraya to amma abin mamaki mazansu suke da wannan mugun hali matansu kuwa a zamanin jahiliya babu wasu mata a duniya da suka kai su tausayin maraya mazansu babu mugaye kamar su ta wajen rikon maraya amma matansu babu matan da suka kai na larabawa tsananin tausayin maraya a zamanin jahiliya in ji annabi Muhammad ka duba sahihu muslim hadisin abu huraira annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce khairu nisa'in rakibna al-ibla salihu nisa'i quraish mafi alkhairin mace wacce za a ce ta taba hawan raƙumi a sararin duniya shine in aka yi sa'a aka samu matar kware ba quraishiya in ji manzon Allah babu mata mafi alkhairi a duniya kamar ba in aka yi sa'a tana da halin kirki ahnahu ala waladin fi sigari babu matan da ta fi tausayin yaro in yana karami kamar mace ba kureshiya wa ar'ahu ala zawjin fi zati yadihi sannan babu matan da ta fi tsaron dukiyar mijinta kamar ba kureshiya wannan yana sahihu muslim babun fi fadaili nisa'i quraish musamman al'imamu muslim ya ware baji saboda nuna falala da kuma daraja na matan ƙudaishawa a zamanin jahiliya hadisi na 2527 asbata lahunna alkhairiyya bi sababai annabi sallallahu alaihi wasallam ya tabbatar ƙudaishawa matan ƙudaishawa suna da alkhairi ta dalilin abubuwa biyu na ɗaya tausayin maraya na biyu ri'aya lizauji kulawa da dukiyar miji waɗannan halayyan guda biyu annabi sallallahu alaihi wasallam ya yaba mu qurayshawa a su waɗanda suka yi zamani a jahiliya mazansu suna cutar da maraya amma kuma matan suna tausayin maraya akwai labarin da muka taɓa gabatarwa ina tsammani a karatunmu na bulugul mara labarin da ke sahihul bukhari Sahihu muslim sunanun nasa'i inda imran bin husayn ya bayar yana cewa an samu wani lokaci da annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi tafiya ana cewa tafiyar nan ta yaki yana dawowa daga yakin tabuka ko kuma wani daga cikin yaƙe-yaƙen da annabi sallallahu alaihi wasallam ya halarta wa inna asrabna hatta kunna fi akhiril layl ana ta tafiya har cikin dare lokacin da dare ya kusan ƙarshe وقعنا وقعة ولا وقعة inda عند المسافر Imran bin بن ya ce to akwai gajiya mu sai muka ga ya kamata mu tsaya mu dan huta babu hutu mai daɗi kamar wanda aka yi shi a tafiyan da aka wuni aka fana ana yi sannan ya zama to an huta kusan fitowar alfijir to irin wannan in ba sa'a kai ba sai kama kara Allahun kanu ma annabi fi masir suna tare da annabi sallallahu alaihi wa sallam a wannan tafiya fa adlatu julailatuhum suka yi dare suna wannan tafiya falamma fama aikabna illa harru shams yace babu abin da ya tayar da mu facin zafin rana da sahabbai da annabi gaba ɗayan su sun makara ba su ankara ba ga rana ta daga wannan yana cikin sahihu muslim hadisi na 680 ta riwayar abu huraira lokacin da mazan Allah ya farka ga rana ta daga ba a yi sallar asubahi ba Ya ce liya a kudu kundu rajulin bi rahila ciki kowa ya kama wato akalan raguminsa kowa ya hau kan dabbansa a tashi daga wannan gurin da aka yi bacci fa inna hada manzilun na fihi shaitan saboda wannan gurin da suka makara a cikinsa, ya gwada cewa shaitan ya kwana da su in ji annabi sallallahu alaihi wa sallam wada'a aliya bayan an bar wannan gurin an matsa gaba sannan aka yi alwala aka yi sallar asuba lokacin rana ta daga shi kansa annabi sallallahu alaihi wasallam ya makara da sahabbai baki daya Allah madaukaki ya nufi shi da yin haka saboda a shar'anta doka ta rama sallah idan mutum ya makara har rana ta daga bai yi ba bayan an gama sallah ya zama to kuma babu ruwan da za a sha jama'a ba su da ruwa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sayyidina ali ya haɗa shi da wani mutum ya ce masa ku tafi ku je ku nemo mana ruwa izhaba fabtagiyal ma fan tsalakana sayyiduna ali yace sai muka tafi hattar tafa alaina nahar muna ta tafiya tun da hantsi ba mu samu ruwa ba har rana ta yin yaraba raba hatar tafa alaihim an-nahar wa lam yajida ma'an ba su samu ruwa ba fa'iza shafsun sai suka hangi alamar wani mutum daga nesa ya ana matsowa sai aka ga ashe mace ce ya imra'atan qala ali radiyallahu anhu sayyidina ali ya cewa abokan tafiyar nashi makanakum hatta zura mahaza mu dakata mu jira mu gani shin wannan mutum ke zuwa matafiyi ne ko za a samu ruwa gunshi kafin mu ci gaba da nema qala fa idza imra'atun sabila rijlaiha baina mazadatayn sai ga mace akan rabuni tana dauke da wata jakar fata wanda ta cika ruwa a ciki a duba an nawawi ala sahihi muslim juz'i da biyu shafi 490 wa hiya akbar min al-qirba yadda ka san mangala wanda ake ɗorawa kan jaki haka larabawa sukan ɗinka fata a zuba ruwa a ciki a ɗora kan dabba suna isowa gurinta faƙala laha ya amatallah ainihin ma ya ke baiwar Allah ina ruwa yake ta ce aiha aiha taɓi wallahi la ma'alakun ba ku iya samun ruwa Ahadi bil ma'i kuna so ku san rabona da ruwa inda na samo wannan tace amsin hadhihi sa'a tun jiya war haka take tafiya daga inda ta samo ruwa kaga dai bayan rana ta gota kafin dana ali ya hadu da ita tace masa tun wato yinin jiya kamar wajen sha ta samu ruwa tafiya take ta huta ba har zuwa lokacin da ta hadu da su sayyiduna ali don haka in suna bukatar ruwa sai sun yi wannan tafiya kafin su samu faƙala suka ce fakan baina ahliki wa bainal ma sai da ali ce to mun ji nisan tsakaninki da inda kika samu ruwa to kuma ina nisan tsakaninki da inda zaki je tsakaninki da unguwanku runku jama'anku ta ce masiratu yaumin wa laila abin da ya rage min in isa gida kuma tafiyan yini guda da dare ɗaya ne ji fa ka yi lissafi kwana nawa aka ɗauka kafin aka samu wannan ruwa ta sake maimaitawa ta ce istaƙaitu amsin jiya na samu ruwa fasirtu na hari na dinga tafiya tsawon yini wa laili da tsawon dare jami'an baki ɗaya wa qad asbahna ila hadhihi sa'a gari ya waye gashi an kawo war haka to kuma ba zan isa gida ba sai na kwana na kare wuni To kala sai da na ya wannan lalle magana ne ba samun ruwan da zai yi wuya in taliki idan to zo mu tafi mu je ina ila aina bayan na gaya muku gida zan tafi suka ce ila rasulillahi mu je ga manzon Allah kala ta ce wa man rasulullahi kuma waye manzo na Allah wane ne kuma manzon Allah kalu suka ce Muhammadu Rasulullah muhammadu manzon Allah sai ta ce majnunu quraishin mahaukacin nan da quraishi allazi yuqalu inda sabi wanda ake cewa ya fandarewa addini iyaye da kakanni shi kuke nufi mu je kun shi kala sai suka ce huwa allazi ta'anina shi dai wanda kike nufi, wato ba wanda su suke nufi ba kaga sun ba ta amsa daidai tambayar da saboda in sun amsa mata da na'am babu shakka sun yi ridda duk wanda ya danganta annabin Allah ga hauka wannan babu shakka ya bar musulunci to amma kuma gashi suna tsakanin hadari biyu suna buƙatar ruwan matan nan kaga bai kamata a bata mata rai ba ko ko da ta yi wauta sai a bi a hankali to sai aka bata amsa da ilimi da hikima majnunu quraishi mahaukacin quraishawa na allazi yuqalu innahu sabiu suka ce allazi ta'ani na wanda kike nufi wanda kike nufi shi din wato ba wanda mu muke nufi ba tunda ita dai tana nan kafira abinda duk ta danganta shi ga manzon Allah ba laifi bane wanda ya wuce na kafircin fan taliki ce ki zo mu tafi kaga nan an samu kyakkyawan ladabi walau qala laha la da sun ce mata ba shi bane ko ko suka nuna baci rai akan abinda ta faɗa to babu shakka da ba za ta bi su ba amma duk da haka kasancewar ita ba ta da wani zafi ta biyu su imran bin husayn ya ce sai muka ba ta amsa innahu laysa bi majnun shi Muhammadu nan ba mahaukaci bane walakinnahu rasulullahi manzo ne na Allah kala ta ce to ban nemi dogon magana ba ya haula ku waɗannan mutane da ni ku kyale ni kun ga dai wahalar da na sha kafin in samu ruwan nan fa wallahi laqad taraktu sibyatan li sigaran fi ganima na bar wasu yara nawa ƙanana a gida babu abin da suke nema ban da ruwa kar khashitu Allah udrikahum hatta yamuta ba'dhum min al ina tammani da wuya in tarar da dukkan su da rai kafin in koma gida da yawan su za su mutu saboda kishi amma imran bin husayn ya ce lam mallika min amriha duk wannan roƙon da ta yi dai ba mu ba ta damar ba ce a sai dai mun isa da ke wajen manzon Allah hatta taqbalna bi annabi sai gashi mun iso ga annabi sallallahu alaihi wasallam wa haddathana fil hadith muka bashi labari fa haddathathu bi misli alladhi haddathna ta gaya masa irin abin da muka faɗa mara gaira annaha akhbaratu sai dai abin da bata gaya mana ba amma ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam annaha mu'timatun ita wannan matan mai rikon marayu ce lahasi biyanun yara ta tara aitamun marayi tana rikon su bata gaya musu ba amma ta gaya wa annabi sallallahu alaihi wasallam tace aikin ta nan. kuma ruwan da ta tafi nema ta tafi neman ruwa ne saboda ta ba wa waɗannan yara marayu ka duba fa matan nan bata ma san da manzon Allah ba amma a zamanin jahiliya ka duba irin wannan hali shi yasa manzon Allah ya yaba musu mata ƙurayshawa in aka yi sa'ar na ƙwarai annabi sallallahu alaihi wasallam yace babu mace kamar ta a duniya ta wajen tausayin maraya kwana nawa wannan matan ta ɗauka tana neman ruwa saboda kawai ta bawa marayu فأمر بمزادتها فمسح في العزلاوين قال فاستنزلوها عن بئيرها ما تنتنا كلو النبي صلى الله عليه وسلم يسا أكا sauke wannan jakar ruwan aka buɗe bakinsa annabi sallallahu alaihi wasallam ya kira sahabbai kowa ya zo aka yi ta bashi ruwa duk mai buƙata ya taho da abin ba a cika mara ya tafi wannan matan tana tsaye wa hiya qa'imatun tanzuru ila ma yuf'alu bi ma'iha tana tana kallon kawai irin abin da ake da ruwanta ga dai wahalar da aka sha wajen samo wannan ruwa ga ruwan yanda ake raba shi sannan kuma an ce mata mai yin wannan aikin annabin Allah ne to ta tsaya tana ta kallo bayan an gama ɗiba annabi sallallahu alaihi wasallam akwai wani ma wanda janaba ta same shi bai yi wanka ba yace kai ba zo ga ruwa je kai wanka sai da aka gama annabi sallallahu alaihi wasallam yadda imran bin husayn yake faɗa masharibna iqashan arba'ina rajulan mutane masu jin kishi sun kai mutum arba'in wanda kowa ya samu wadata an ɗebi ruwa an cika randuna kowa ya wadata sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya dubi wannan mata ya ce mata ya hazihi dunaki ma'aki ya ke baiwar Allah ga ruwanki mun dawo miki da abinki ta dubi wannan jakar ruwan gaba ɗaya ba abin da ya ragu sai ma karuwa ya yi ruwan nata bai ragu ba sai dai ma ya karu kamar yadda manzon Allah ya faɗa mata lam yakuni Allah zada fihi ma naqasa min ma'iki kafara. fa wallahi in lam yakun Allah zada zada fihi in dai Allah bai ƙara miki ba manzo Allah yace to na rantse da Allah din kuma dugo ɗaya bai ragu ba daga ruwanki ita wannan mata Ibrahim bin Hussein ya ce wallahi ina kallanta sai naga ta kidibe ta yi shiru abin yana ta bata mamaki bayan an gama annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce masahabbai ku taro kyauta aka tara kyauta mai takalmi mai riga mai duk abin da kake da shi ka kawo aka tara aka ba mu wannan mata inda yake cewa fa ja'ala ar-rajulu ya'ti bi khalqi na'ali wa bi khalqi thawbi wani ya kawo tsumman takalmi wani ya kawo tsumman riga fa jama'u laha baina ajwa wa daqiqa wa sawiqa an hada mata tsakanin dabino da gari da sauransu da abinci da kaya aka ɗora akan ragumin nata sannan sai annabi sallallahu alaihi sallam ya sake tambayarta ya ce mata kin je tabbatar ma raji ina min ma aki shay'an ba mu rage miki komai na ruwanki ba ko walakin Allah huwa alladhi asqana kin tabbatar ba mu rage komi daga ruwanki ba Allah ne kawai ya bamu ruwa ta tabbatar da haka sannan annabi sallallahu alaihi sallam ya sallame ta ta koma garin su suka tambaye ta ma haba ki ya fulana me ya tsare ki biki dawo da wuri ba sai ta ce al'ajab wallahi abin mamaki shi ya tsare lakiya ni rajulani wasu mutane guda biyu suka haɗu da ni a hanya fa zahaba bi suka tafi da ni ila hadha alladhi yuqalu lahu sabi ga wannan mutumin da ake kira fandararre wanda ya bar addinin iyaye sun kai ni gunshi fa fa'ala kaza wa kaza yayi kaza wa kaza tana ta ba su labari sai ta ce musu to gaskiya fa wallahi innahu la asharu nasi min baini hadhihi wa hadhihi ce in takaita muku magana ɗayan biyu ne ko dai annabin Allah ne ko kuwa tsakanin babu wanda ya fi shi sihiri ba ta gaya musu sama da kasa ba aka ce tsakanin wato sama da kasa ba wanda ya fi shi tsafi ko dai annabin Allah ne ko ko duniya ba kan matsafi da ya kai shi kaga duk da haka ba ta yarda manzon Allah ba amma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya gaya ya masahabbai tun wannan mata ta taimaka musu to inda duk aka tafi yaƙi kar a kai hari unguwan da suke saboda haka sai ya zamanto aka yaki duk mutanen garuruwan da suke kewaye da su banda nasu in aka zo yaki sai a tsallake garin su a tafi mutanen nan suna ta mamaki shine ranar ta kira su ce ko kun san abin da ya sa mutanen nan ba su yaƙe ku ba ka eh, ce saboda ni ne ta ce ku zo mu tafi gaba ɗaya mu musulunta saboda haka da ita da jama'an garin gaba ɗaya suka yi tawaga suka zo ga annabi sallallahu alaihi wa sallam, gaba ɗayansu suka karbi addinin musulunci kaga halin kwarai shi ya kira su don haka babu shakka annabi sallallahu alaihi sallam ya ce su larabawa a zamanin jahiliya babu mutanen da suka kai su mugunta ta wajen cutar da maraya amma kuma matansu babu masu tausayin marayu kamar su don haka Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da aya musamman a suratul nisa wa atil yatama amwalahum wa la tatabaddalu al-khabitha bit-tayyib ku ba wa marayu dukiyansu kada ku canza mummuna ku dauki kikkiawa wa la ta'khudhu amwalahum ila amwalikum innahu kana huban kabira kada ku hada dukiyansu da naku ku cinye yin haka zunubi ne mai girma Allah madaukaki ya haramta wannan al'ada wanda suka riƙe, Allah ya haramta to amma duk da haka ba wai ɗaukan dukiyar maraya za ka yi ka ɓoye ba abin da ake so da kai shi ne a yi ciniki da dukiyar maraya kada a aje ta kaɗai domin wani zai ɗauka idan aka ce ga dukiyar maraya an ba shi ajiya to zai ɗauka ne ya kulle ya aje a ɗaki ko bayan shekara ɗari ne aka zo nema sai a bayar to ba mamaki zuwa lokacin kuma an canza kuɗi ga wannan dukiyar da ka boye ta zama asara dukiyar maraya juya ta ake yi kamar yadda bin bazu yake faɗa cikin littafin fatawarsa wa amma idza khalafa lahu malan yaqumu bi halihi fa innahu hina idan la yakunu mahallan li sadaqa idan ya zamanto mutum ya mutu ya bar yaro maraya ya bar ma wannan maraya dukiya to wannan maraya ba a masa sadaka tunda mawadaci ne fa innahu hina idin la yakunu mahallan lisadaqa wa inna ma yakunu mahallan lirriaya wal inayati bi mali wal ihsani ilayhi abinda ake so da kai ka dauki dukiyar marayan nan ka rika juya ta ka sa ta a kasuwanci yanda dukiyar za ta haɓaka hatta yan muhazan ma wa yuhfaz wa huwa kadhalika yakunu mahallul inaya min haythu tarbiyya wa tawjih wa ta'lim don haka shi Allah madaukaki ba wai ya ce kada ku sarrafa dukiyar maraya bane abinda ya hana ku shine cin dukiyar nashi ku hada da naku ku cinye kamar misali a suratul an'am yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan malal yatimi illa billati hiya ahsan hatta yablugha ashuddah وأوفوا الكيل والميزان بالقسط لا نكلف نفسا إلا وسعها وإذا قلتم فاعدلوا ولو كان ذا قربا وبعهد الله أوفوا ذلكم وصاكم به لعلكم تذكرون abin da Allah madaukaki ya faɗa a suratul an'am aya ta 152 shine wala taqrabu malal yatimi kada ku kusanci dukiyar maraya illa billati hiya ahsan sai dai kusanta mafi kyau sai dai kusanta mafi kyau ka duba ahkamul qur'an littafin ibn al-arabi mujallal na 3 Ah, Allah bai ce kusanta mai kyau ba ya ce kusanta mafi kyau don haka rikon dukiyar maraya ba wai ana rike ta ne da kyau ba ana rikon dukiyar maraya riko mafi kyau domin kalmar da ya ce illa billati hiya ahsan ah, fala yaqrabu ma la yati min illa billati hiya ahsan wa dhalika bi tasarruf fihi bi tijara wa tanmiya wa bin nusi wa ada'i al amana idan aka ce akwai dukiya biyu a hannunka wannan dukiyar ka ce wannan ta maraya ce abinda Allah ya ce kula wanda za ka yi da dukiyar maraya ta ci kula wanda za ka yi ma dukiyarka ka lura da yadda kalma ta zo cikin aya wala ta karabu malar yatimi illa billati hiya ahsan al ahsan ya to rikon da za ka yi wa dukiyar maraya kyansa ya fi rikon da kake ma dukiyarka kai kanka wa ya zulu an hussafai wa kunu rashida lokacin da yaro ya girma ya zama babu wauta tare da shi ya samu shiriya ya samu hankali fa idza rashada da fa'a ilaihi malahu lokacin da ya samu cikakken hankali sai ya mika masa dukiyarsa amma kafin nan wa ashhada alayhi ranar da aka baka dukiyar maraya zaka kafa shaida ranar da zaka mayar da dukiyar nan zaka kafa shaida wala ya juzu kurbu malihi li sam'i wal isa'a ilayhi ka kusanci dukiyar maraya da nufin kwaɗayi ko da nufin ka cutar da wannan marayan bal hadha min a'zami asbabil uqubati wa kaba'ir dhunub yin haka yana cikin mafi girman zunubi a wajen Allah sai shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake ce masahabbai ijtanibu sab'al mubiqati ku nisanci abubuwa guda bakwai waɗanda suke nutsar da mutum a cikin azaba sahabbai suka ce wa mahiya ya rasulullah annabi sallallahu alaihi wasallam yace ashirku billahi azza wa jalla wa sihru wa qaslu an-nafs allati harrama Allah illa bil haqqi wa aklu riba wa aklu mal al-yatim manzon Allah ya kirga mafi girman zunubi yace da cin dukiyar maraya hadisin muttafaqun alaihi yana sahihul bukhari da kuma sahihu muslim kaga kenan cin dukiyar maraya yana cikin mafi girman zunubi a wajen Allah shi yasa ya zama dole lokacin da ka karɓi wannan dukiya ka kiyaye abin da Allah madaukaki ya faɗa kusantar dukiyan da za ka yi ya zamanto kusanta mafi kyau kenan a lokacin da za ka karɓi wannan dukiya dole ne ya zamanto an rubuta hakanan duk harkan da aka yi da wannan dukiya sai an rubuta harkokin da za a yi da wannan dukiya sai an rubuta ta zuwa bidayatul mujtahid wa nihayatul muqtasid kuma a bisa tsari mafi kyau tunda Allah ya ce billati hiya ahsan kenan a yanzu a tsari irin na kasuwanci na zamani ka sani ba a saye da sayarwa sai da receipt sai da check sai da sauransu to duka wannan tsari sai ka bi shi idan shi ne tsari mafi kyau a zamanance harkan da aka yi da wannan dukiyar ya kamata a bi ah, hanya mafi kyau idan hanya mafi kyau ita ce a samu receipt a samu invoice a samu check checkbook an cire a misali an fidda kuɗi ran kaza an kuma sa kuɗi ran kaza akwai record kenan na transaction ranar da aka sa kuɗi da ranar da aka fitar wane ya sai kaya an yi kaza wannan record din yana nan domin Allah madaukaki ya dunkula maganarsa ne yace wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan wace hanya ne mafi kyau na gudanar da harkoki a zamani zaka ce harkar ita ce a samu ah, rekod inda ake shiga da fitarwa a zamanance wannan shine hanya mafi kyau ko ya fi tsari akan a ce ai an bude shago kawai an baka kuɗi ka je ka zuba babu rekod me aka saya me aka sayar ah, wanda ya fi tsari shi ne a ce ana samun rekod na wannan to duk tsawon shekarun nan ya zama to akwai rekod za ka ɗauko rekod ɗin nan ka bada a lokacin da kake mayar mata dukiyarsa wannan kusantar ita ce wanda Allah maɗaukaki ya shar'anta don haka su marayu iri biyu ne akwai maraya wanda ya mutu yana da dukiya yanda ake rikon wannan maraya ya bambanta da marayan da mahaifinsa ya rasu ya bar shi bashi da dukiya shi wancan tausaya mar ake a taimaka masa eh, yanda Allah maɗaukaki ya faɗa mana cikin alkur'ani a wurare da yawa musamman wasiya ce Allah ya yi wa banu Isra'il wa iz akhadna wa iz akhadna mithaqa bani Isra'il akhadna mithaqa bani Isra'il la ta'buduna illa Allah wa bil walidayni ihsana وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معربون maraya wanda mahaifinsa ya rasu bai bar masa dukiya ba wannan ana faɗaitar da mu mu taimaka mara mu tausaya mara mu tallafa masa wannan tun mutanen farko Allah madaukaki ya musu wasiya su banu Isra'il wa iz akhadna mithaqa bani Isra'ila la ta'buduna illa Allah yana cikin yarjejeniya da aka yi wa banu Isra'ila za su bauta ma Allah shi kadai wa bil walidaini ihsana za su kyautata ma iyaye wa bil qurba wal yatama wal masakin ina iya cewa ten commandment umarni goma da Allah ya musu wa qulu linnasi husna wa aqimu salata wa atu zakata daga cikin mafi girman umarni da Allah ya wa banu Isra'ila akwai taimakon maraya wani irin maraya ce wa bil walidaini ihsanan wa dhil qurba wal yatama wal masakin an sa maraya a cikin jama'an nan wato yanda za a taimaka wa talaka a taimaka wa maraya yanda za a taimaka wa iyaye a taimaka wa maraya wani maraya shine marayan da bai bar dukiya ba kaga marayu iri biyu ne wancan maraya wanda ya bar dukiya Allah kuke ce wala taqrabu malal yatimi illa billati hiya ahsan kusantar dukiyarsa ka tabbata ita ce mafi kyawun kusanta da kai ka duba majmu'u fatawa na shekaru Islam mujallad na 28 shafi na 250 mujallad na 28 shafi na 250 shekul islam ya ce walam yaqul illa billati hiya hasana Allah bai ce in za ka kusanci dukiyar maraya ka kusanta kyakkyawar kusanta ba me yace illa billati hiya ahsan wannan abin tsoro ne don haka in ka riƙe dukiyar maraya to dole ka duba mafi kyawun transaction da ake a duniya irinsa za ka yi da wannan dukiya saboda Allah kuke bai sassauta ba game da yadda zaka kusanci wannan dukiya hatta inna litima idza lam yakul lahu wasiyun ka iya cewa to idan misali mutum ya zo ya rasu kwatsam bai bar wasiya wanda zai rike masa yaya ba kuma gashi ya da dukiya wannan hakkin alkali ne hakkin sarki ne hakkin hakimi ne hakkin shugaban musulmi ne na wannan guri hakkin shugaban musulmi ne na wannan guri wane ya mutu ya bar marayu bai bar wasiya wanda zai rike marayun nan ba to shugaban al'umma shi zai zaba masa kuma a shirya yarjejeniya a rubuce da shaidu a aji wannan a zamanin ana aiki da shari'ar Allah wannan duka dokokin na ana bin su kamar da Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah yake faɗi fa innal qadi huwa alladhi yar'ashu ku fa duba al-mabsut أن ولاية النظر في مال اليتيم للقاضي إذا لم يكن وصي لعدل اليتيم عن النظر لنفسه da a ce za a samu maraya marayan da babansa bai bar wasiyan wanda zai rike shi ba to hakkinsa ya dawo kan alkali ya dawo kan shugaban musulmi wajibi ne ya zamanto sun tsaya an samamar wanda zai kula da shi maraya ɗin. rubuta takarda a yi yarjejeniya ya sa hannu ga dukiyarsa a hannunka sannan transaction da yake kuma yana kafa shaida wannan ka'ida ce game da rikon dukiyar mara. lokacin da Allah maɗaukaki ya saukar da wannan doka sahabbai hankalinsu ya tashi in ka duba tafsirin suratul baqara aya ta 220 fi dunya wal akhirah wa yas'alunaka 'anil yatama dunya wal akhirah ويسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير وإن تخالفوهم فإخوانكم والله يعلم المفسد من المصلح ولو شاء الله لأعنتكم إن الله عزيز حكيم سورة البقرة آية تدريد إشير لوكتشن الله يسوك دورنا آية ويسألونك عن اليتامى suna maka tambaya game da marayu kul islahu kairun khairun ce. gyara dukiyar marayu abu ne mai kyau wato shine alkhairi ga musulmi wa in tukhaliquhum idan kuwa za ku ɗauki dukiyar musu ku haɗa da naku ku yi cuɗanya fa ikwanukum to ai yan uwanku ne kamar yadda za ka iya kulla harkan ciniki da wani aboki haka nan kana iya ɗaukan dukiyar maraya ka saka a cikin naka ya zama to kana juyawa wallahu ya'lamu al-mufsida min al-muslih Allah da ya san mai barna daga mutanen da suke kasancewa masu gyara wato Allah ya san waye ya ɗauki dukiyar maraya ya haɗa da nashi da nufin ya cinye waye ya ɗauki dukiyar maraya ya haɗa da nashi saboda ya gyara masa walau sha Allah la a'anatakum inna Allah azizun hakim an ce lokacin da Allah subhanahu wa ta'ala ya saukar da wannan aya hadisin Abdullah ibn Abbas yana sunan Abi Dawud da kuma sunan Nasa'i a lokacin da Allah ya saukar da wannan in talaka man kana inda hu min fa azala ta'amahu min ta'amihi wa sharabahu min sharabihi wato lokacin da Allah ya saukar da wancan aya ta 152 ta suratul an'am mala taqrabu mal al-yatim illa billati hi ahsan hatta yabluga ashuddahu kar ku kusanci dukiyar maraya sai dai kusanta mafi kyau sai lokacin da marayan nan ya balaga ya zama ya samu karfi ya samu hankali lokacin ne za ku ba shi dukiyarsa sai sahabbai suka ware dukiyar marayu ba sa tabawa fa ja'ala min ta'ami fa yahbisu lahu idan misali mutum ya ware dukiyarsa sai ya bar na maraya wannan dukiyar maraya din in abinci ne ya zama to ba a kulawa da ita sai ta lalace yana tsoron tabawa yana tsoron kusantar dukiyar maraya da shine Allah ya ce a ba haka ake nufi ba qul islahu lahum khairu ku gyara dukiyar marayu shine mafi alkhairi gare ku ba wai ku bar dukiyar ta lalace ba wa in tukhaliquhum fa ikwanukum in da za ku yi cuɗanya da su ku ɗauki dukiyar tasu ku haɗa da naku a rika juyawa ai ƴan uwanku ne Allah bai hana ku ba ta'amihim wa sharabuhum bi sharabihim don haka daga lokacin sai suka hada abincin su tare da abin shan su kuma wannan shine abin da akasarin malamai suke fassara ayan kamar in ka duba surat eh, tafsirin ibn kasir eh, haka nan littafin al-imam shaukani ne ya yayi magana akan matsala ta rikon dukiyar maraya ba laifi ba ne don mutum ya haɗa dukiyar maraya da tashi yana gudanar da ciniki amma ya zama an rubuta dole ne a rubuta kaga wannan ya nuna cewa rikon dukiyar maraya yana da lada sannan kuma yana da haɗin idan mutum ya riƙe dukiyar maraya da kyau to yana samun babban rabo a wajen Allah idan mutum ya ci dukiyar maraya yana samun babban zunubi a wajen Allah saboda yana cikin mafi girman zunubai alkaba'ir al-imam al-qurtubi yana cewa a tafsirinsa wa yajuzu lil wasiyi an yasna fi mali al-yatim ma kana al-abu an yasna'ahu min tijara wa ibda'in wa shira'in wa bay'in idan aka ce dukiyar maraya tana hannunka to duk abin da mahaifin marayan yake iya yi da dukiyar marayan kai ma kana da damar kai wato kana matsayin baban wannan yaro ka zama kamar mahaifinsa wa alayka an yu'addi zakata min sa'iri amwali in shekara tayi ka fitar da zakka daga dukiyar wannan maraya din ainin wa hasmu mashiya shin hatsi ne dukiyar marayan ko kuwa kuɗi ne ko kuwa dabbobi idan da ya zama to kai ke kulawa da dukiyar to da in je ta kai zakka wajibi ne ka cire mata zakka idan akwai wasu hakkoki ma da suke kan wannan dukiya da wajibi ne ka tsaya wa maraya ɗin kai zaka rika kulawa da ita inda al-Imam al-Qurtubi yake fassara wannan aya ta suratul nisa akwai hadisin annabi sallallahu alaihi wasallam da yake cewa man waliya lil yatimi malan falyastajir به ولا يدعه حتى hatta ta'kulahu sadaqa idan ka rike dukiyar maraya to ka rika sarrafa dukiyan kar ka kyale dukiyan har zakka ta cinye domin idan dukiyan tana da yawa ta kai zakka bana an cire zakka ta rubu ba an cire zakka ta rubu ana ta cire zakka har a waye gari dukiyan ta kare annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rika juya dukiyan idan kuna jujjuya dukiyan kaga za ta rika habaka zakka da ake cirewa ba za ta cinye ta ba duk da cewa hadisin yana da rauni lakin al'amala alaihi inda fuqaha amma duk malaman fiqh suna aiki da ainihin wannan hadisi hadisin yana da rauni amma suna aiki da ma'anar hadisin saboda ma'anarsa ba ta saba wa nassin shari'a ba annabi sallallahu alaihi wasallam yace ku rika kasuwanci da dukiyar maraya kada ku kyale dukiyar har wato zakata cinye ta bare ma an samu daga tarihin aisha Allah ya kara mata yarda matar annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda ya zo cikin al-musannam da ibn abi shayba kunna aitaman fi hijr aisha aisha ta rike marayu fa kanat tuzakki amwalana aisha lokacin da ta rike dukiyar waɗannan marayun tana cire ma dukiyar zakka idan shekara ta yi to sannan kuma tana kasuwanci da dukiyar ta samu 'yan kasuwa waɗanda aka yi jinga da su suna tafiya sassan duniya suna kasuwanci da wannan dukiya na marayu din haka nan kuma ba ma Aisha kaɗai ba Allah ya ƙara mata yarda sayyiduna Ali daga cikin sahabban Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma an samu yayi haka kamar yadda ya zo a cikin at-Talkhis al-Habir littafin ibnu Hajar mujallad nabi shafi 325 don haka abinda malaman sunna da yawa suka suka rike na fahimta kamar misali al-Imam Malik al-Imam Al-Laythi al-Imam Shafi al-Imam Ahmad bin Hanbal Abu Thawr ta wajen tabi'ai kuma daga kan sayyidina Umar Aisha sayyidina Ali Abdullah bin Umar Jabir Allah ya kara muku yarda shine cewa halal ne a yi kasuwanci da dukiyar maraya kuma idan ta kai nisabi wajibi ne a cire mata zakka idan shekarar kai waɗannan sahabbai da waɗannan malamai duk suna da wannan fahimta sayyidina umar yana cewa ittajiru fi amwalil yatama la ta'khudhu zakat sayyidina umar yana cewa ku rika kasuwanci da dukiyar maraya kada zakka ta cinye dukiyar haka aisha ita ma ta faɗa kuma an samu labari shi ma sayyidina ali ya faɗi irin wannan don haka in ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam a mujallar 25 shafi na goma sha zaka ga bayanin da yayi mai tsawo akan wajibi ne ga wanda dukiyar maraya take hannunsa kada ya koye ta baya sarrafa ta misali idan kaddara ce a sayar da ita a rika jujuya ta misali in kayan sawa ne sai a ce an aje kayan sawan nan sai yaron ya girma kafin a bashi ya sa ba mamaki kafin yaron ya girma an bar yayin wannan kayan don haka lokacin da ya girma in ka bashi kayan sai ce wannan kayan in na sa yanzu ai sai ai mun dariya da zarar na bi unguwa sai a ce mu mahaukaci sai ya jefar da kayan waye masa asara kai ne lokacin da babansa ya mutu ya bar waɗannan kaya sai a ɗauki kayan a sayar a mai ce shi kuɗi a sanya shi a kasuwanci a rika juyawa ka duba littafin al-mughni mujallal na farko shafi 510 wa kazalika yuzakki malal yatim wannan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam haka suka yi sai da kaddara ka mai da shi kuɗi a rika kasuwanci wannan dukiya tana haɓaka kuma in ta kai zaka a cire mata haka in ka duba littafin al Shafi shafi'i kitabul ummu uh, ya tabbata cewa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam sun aikata haka illa dai abin da ake so da kai shine a rubuta kamar yadda al-Imam nawawi ya faɗa a littafin al-Majmu fi sharh al-Muhazzab mujallad na uku shafi na 15 um, wa huwa qawlu Abdullah bin Umar wa Nakhai wa Hasan al-Basri wal Imam Malik wa Shafi wa Abu Thawr wa ashabu ar-ra'y wa yurwa ibahatu tijara an Umar wa Aisha aidan cewa za a rubuta me ake rubutawa ana ce mar almawasiq ba takarda ɗaya ba takarda lokacin da aka baka dukiya sannan akwai kuma rekod yadda kake sarrafa dukiya yana nan kana rubutawa bil muayyana wal fawatir kamar yadda muka faɗa abin da ya shafi receipt ya shafi invoice da sauransu hatta iza kabira yatim har sai yaron nan ya girma wa balaga lokacin da ya balaga radda ilayhi malahu ya mayar ma wannan maraya da dukiyarsa lokacin da aka mayar wa marayan da dukiyarsa alimal yatim shi kansa marayan zai sani lallai wannan ya tsare mai dukiyarsa da amana me zai iya sa shi yarda sai idan akwai record na transaction amma haka kawai ka ɗauko dukiyar ka bashi babu yanda aka sarrafa dukiyar babu yanda za a yi marayan nan ya gamsu cewa ka rike mai dukiyarsa da amana na'am ka kyauta tunda dai ka dawo mar da wani sashi na dukiya amma ya samu nutsuwa to fa sai an yi komi a rubuce kuma wannan ita ce fahimtar akasarin malaman sunna a rubuta lokacin da aka karɓi dukiya yanda ake gudanar da dukiyar da waɗanda suke leburancin albashinsu ana rubuta duk sa'ilin da aka samu wani canjin tsari sai an rubuta lokacin da za a bashi dukiyarsa sai a ɗauko takardu ga kuma shaidu a gabatar gare shi hatta sadaka haramun ne kai da dukiyar maraya kyauta haramun ne kai da dukiyar maraya zakka ce kadai aka ce wajibi ka cire amma ka ɗauki duk wani sashi na dukiyarsa ka ce ka bayar sadaka ga talakawa babu shakka wannan haramun ne duk da cewa babu laifi don an ba da dukiyarsa an sarrafa dukiyarsa ta wajen wata hanya na hidimar al'umma kamar misali ginin masallaci malamai suna cewa da a ce jama'ar musulmi za su buƙaci masallaci na juma'a a gari sai ya zama inda ake son a yi masallacin nan filin wani maraya ne kuma babu wani guri da ya fi dacewa a yi masallacin nan sai a wannan fili na maraya to a nan kaga maslaha ta al'umma ta rinjaye maslaha ta maraya shi kadai saboda haka babu laifi don an yarjejeniya da wanda dukiyar marayan take hannunsa a canza wa marayan wani fili ko a bashi kuɗi a madadin wannan fili a gina masallaci me dalili akwai hadisi a sahihul bukhari labarin hijirar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam labarin suraka bin ju'shum lokacin da ƙurayshawa suka sanya lada ga wanda ya kawo musu annabi sallallahu alaihi wasallam shi da sayyidina abubakar in ma da rai ko a matattu suna buƙatar a kawo musu manzon Allah ko dai a kawo shi da rai ko a kawo shi yana mace duk wanda ya kawo za a bashi lada zai samu raƙumi daga ɗari zuwa dubu a lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya bar makka zuwa madina جاء على رسل الكفار قريش يجعلون في رسول الله وابو بكر دية كل واحد منهما من قتله او اثره suraka bin ya yace sai ga mai shela ya taho unguwanmu dan sakon shawa ya taho unguwanmu cewa duk wanda ya kawo muhammadu da rai da shi da abokinsa to fa ga ladan da aka san za a bashi fa ma ana jalisu fi majlisin min majalisi qaumi suraka yace wata rana ina zaune a wurin hira akwai majalisi da muke zaunawa mu da jama'a muna hira min bani mudlij aqbala rajulun minhum hatta qama alaina wa nahnu julus sai ga wani mutum ya taho inda muke hira ya tsaya yace ya suraka inni qad ra'aytu alifan aswida bisahili araha muhammadan wa ashabahu suraka yana zaune a gurin hira sai ga wani mutum ya taho yace masa ya kai suraka na hangi alamar mutane na tafiya kuma ina tunanin muhammadu ne a gaban teku saboda lokacin da mazan Allah ya fita daga makka zai yi hijirar ruwa madina ya bi ta bakin ruwa ne ta gefen teku ya dinga tafiya har dai Allah ya kai shi madina da ya ce to wannan da ya kawo tsegumin ya hangi mazan Allah ya zo ya gaya ma suraka ya ce lallai ka zo bin da babban labari Ga shi an sara kuma har guda ɗari zuwa dubu ga wanda ya kawo muhammadu da rai ai bai tsaya ko ina ba sai ya gida fa arafu annahum hum wannan mutumin da ya gaya min na tabbata ya ga Muhammadu ne fa kuntu lahu innahum laysu bihim nake kai ba su bane walakin naka ra'aita fulana wa fulana na faɗa da ƙarfi saboda ya zo ya gaya min ne a wurin da ake fira shi fa ya ga wasu mutane kamar Muhammadu suraka sai ce kai ba shi ba su bane saboda kar kowa ya tafi nema bari ya tafi shi kadai saboda in ya kama Muhammadu ya cinye ladan shi kadai ba shi bane ka gani wane da wane da wane su ne ka gani in talibu bi na kuma labistu fil majlisi sa'atan sai na koma na zauna kamar ban damu ba aka ci gaba da hira sun makumtu na zari jiki na gurin a hankali fadakaltu na shige gida fa ya jariyati ni cewa baiwa ta ki fita da raƙumi na a hankali doki kai ki kai min bayan gari ki aje a wuri kar wani ya gaishe ta fitar da doki shi zai tafi ya kama Muhammadu shi kadai وهي من ورائي أكمة فتحبسها علي وأخذت رمحي ندوك تكوبي دماشي فخرجت به من ظهر البيت نفت تباين جدا فحطبت بزحة الأرض يجي إنا تفيا ina سنكو يا wurin da yake da dan tudu sai in sunkuya kar wani ya hange ni wa kafattu farasi har sai na iso inda doki na yake farakibtu ha sai na hau ha na dinga sukuwa na doshi inda labari ya iso mana cewa an ga Muhammadu ina ta tafiya har dai na kusa inda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake tukaribu bihi hatta da nautu minhum sai ga ni gasu na kusa da Muhammadu fa asarat bi farasi sai doki na ya cije ya ki tafiya ƙasa ta kama shi ya nutse da ma'ana ƙafafunsa gaba ɗaya suka nutse cikin yashi sai na faɗo fakararsu an hana faɗo faƙuntu na miƙe fa ya ji ila kinanati na miƙa hannuna zuwa ainihin gidan kibo inda kifiya suke domin duk inda mutum zai tafiya yana tafiya da kifiyoyinsa wanda yake dara akwai kifiyoyi na dara anya wannan tafiyar akwai sa'a gani ga mutum zan kama shi dokin nan ya nutse in faɗo sai ya tsago kifiyoyin nan ya watsa gabansa in ci gaba ne ko in bari wato yana dara da wannan kibiyoyin yana son ya gane fasta samtu biha na nemi sa'a da waɗannan kifiyoyin, wannan kifiyar misali ta ce je ka wancan kifiyar ta ce karkaje da ya ɗebo kifiyoyin ya watsa sai wanda kibiyan da ta fito masa ita ce karka ba ta ce haba na wannan kibiyar ba sa'a ba gaskiya aka yi ba gani ga mutum zan samu kuɗi sai ya sake zabura kawai hau kan doki sa ya ce ina hawa kan dokin nawa na sake zaburanta ta kai daga muhammadu don dai in samu damar kama shi dokin sai ya sake yin abin da ya faru da shi Ya shi ya kama shi ya nutse بمعنى ma'ana تقرب da حتى bi hatta da nafsu fa فرتي minhum عنها نساك bi fa qarartu anha na sake faduwa fa ahawaitu yadi ila kinadati fastakhraju minha al-adlab fastaqsamtu na sake ga kifiyoyin sake yin dara in gani ina da sa'a kuwa yana jefa kifiyoyin nan sai kifiya ta nuna mar gaskiya kar baya ji kaga hatta darar da yake yi darar ta gwada masa cewa bayi da sa'a a wannan tafiyar na kama annabi sallallahu alaihi wa sallam ba duk da haka sai na kiyarta fastaqsamtu biha bima adurru amla fa karaja alladhi akrahu farakibtu farasi wa ataitu al na hau kan doki na na saba wa ainihin kibiyan nan da na dara da shi wanda ne da sa'a da shi ah, sai da na kusa da annabi sallallahu alaihi wasallam hatta idza sami'tu qira'ata rasulillah har dai na ji karatun manzon Allah kaga ya zo kusa da annabi sannan me wannan yake gaya maka wannan yana koyar da kai cewa shi annabi sallallahu alaihi wasallam in yana tafiya harshensa a zikiri yake a tilawar alqur'ani yake ba wai yana karanta wata sura bane don Allah ya kare shi daga wani wanda ya zo zai kama shi ba wannan bane tunanin shi shi tafiyar da yake yi tilawa yake kuma yana zikirin Allah Allah ya sa mun gane ba karanta sura yake saboda ya samu kariyar Allah akan shi ba wannan shine abin da ya kamata ga musulmi duk sa'ilin da tafiya ta same ka ba wai ka samu waka kafin na waka ka sa a mota ka yi kokari ka lizimci zikirin Allah duk inda zaka ka tafi wannan tafiyar ta zama wata dama ce gare ka na daɗa kusantar Allah madaukaki suraka ya ce sai ga ni ga annabi sallallahu alaihi wasallam idza sami'tu qira'ata rasulillah wa huwa la yantafitu manzon Allah ko waigawa bai yi ba duk wannan abin da ke ta faruwa da ni annabi bai waiga ya kalle ni ba amma fa abubakar yuksiru al-ittifata shi abubakar yana ta waigawa ya juya ya waiga ya juya ya waiga amma manzon Allah ko sau ɗaya bai waiga ba taqat yada farasi fil ardi ina zuwa kusa da manzon Allah sai dokin nawa ya kasa ta sake kama shi ya nutse hatta balaganar eh, balagata rukuna rukuna rukubatai har dai kasar ya kama dokin zuwa guyoyinsa wannan karo wato kasan ta kama dokin eh, tarihi shi sosai fakararsu an hana faɗo sun ma zajartuha na daka ma wannan dokin tsawa fa nahaba ta yunƙura fa lam takad ya daiha. dokin yayi ƙoƙarin ya ciro hannuwansa daga yashin ya kasa saboda a wannan karo yashin ya kama kafafun dokin da karfi ya yi dokin ya kasa cirewa falamma tawat qa'ima lokacin da dokin ya gama tsayuwa idza li ba na sa tuhun fi samai misalin dukhan lokacin da dokin ya iya zaro kafafunsa daga cikin ƙasa ɗin kasan zaro kafafun da zai yi ƙura zai tuho ƙuran da ya tashi yadda ka an jefa bom sai da ya rufe sararin samaniya ƙuran da ya tashi ya tabbata wannan ya fi ƙarfin ƙuran da ya fito a dalilin doki ya zaro kafansa wannan iko ne na Allah Da wannan abin sai ya daɗa ragar shi hankalinsa ya tashi fafta qasamtu bil azlami na sake kai hannuna na dauko kifiyoyin nan na neman sa'a fa kharaja alladhi akrahu na jefa kifiyoyin in je ne ko in bari kifiyar dai da ta fito ita ce karkace kaga duk sa'an da ake nema kifiyar da take nuna mar wannan tafiyar ba shi da ita ah, ba shi da sa'a fa kharaja alladhi akrahu fa nadaytuhum bil amani wannan karo sai ya sajuda ce Muhammadu ina neman a bani amana ya daga murya ya faɗa ina neman amana tawakkafu lokacin ne annabi sallallahu alaihi wa sallam ya tsaya da shi da sayyidina abubakar lokacin da suka tsaya farakibtu farasi na haukan doki na hatta ji'tuhum na doshi inda suke kuma dokin ya tafi har dai na iso kalmar da ya faɗa ina neman a bani amana shi kenan Allah ya bada amana tsakanin shi da annabi sallallahu alaihi wa sallam ya samu damar isowa inda manzon Allah yake lokacin da ya taho wajen da annabi sallallahu alaihi wa sallam yake yace wa waka fi nafsihi la laqitu ma laqitu min al-habs anhum an sayazharu amru rasulillah sallallahu alaihi wa sallam yace irin abin da na gani kokarin da nayi in kama Muhammadu ya ishe ni darasi cewa lalle al'amarin manzon Allah zai ci nasara Qurayshawa ba za su iya hana ba abin da ya gane ma idonsa ya tabbatar masa hujjar cewa lalle al'amarin annabi sallallahu alaihi wa sallam yana tafiya ne da karfin Allah fa qultu lahu sai na gaya masa nace ya Muhammad inna qaumaka qad ja'alu fi kadiya jama'an quraishawa sun saka lada ga wanda ya kawo ka wa akhbartuhum akhbar ma yuridu an bihi na bashi labarin duk abin da ake kullawa a kan shi da irin shirin da ake a kama shi wa aradtu alaihim zada na ce ga guziri zan ƙara muku wal mata'a falam yarda ali wa lam yasalani na ce zan ba su kariya annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce wace kariya za ka ba mu kai mutum ɗaya kaga da yana iya kare kansa ai da ya kare kanshi wanda ya kasa cin burinsa sannan ya ce zai ba da kariya yanzu Allah ya ce kariyar mutum da ya ba da bukata annabi sallallahu alaihi wasallam ya rubuta masa amana a takarda ya bashi labarin yana da tsawo annabi sallallahu alaihi wasallam a wannan labari wanda al-imam bukhari ya ruwaito yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya isa madina shi da sayyidina abubakar a lokacin da ya isa madina al-muslimuna talaqaw rasulullah bi bahr harra musulmai suna ta jira domin labari ya isa gare su cewa annabi sallallahu alaihi wasallam zai yi hijira har dai wani hude da ya hango annabi sallallahu alaihi wasallam yana zuwa ya ba su labari ya ce to gafa hakimin da kuke jira can gashi nan ya taho musulmai suka tare annabi sallallahu alaihi wasallam a bayan gari fa adala bihim zata yamin hatta nazala bihim fi bani auf bin auf bin amr bin eh, auf وذلك يوم الاثنين من شهر ربيع الأول فقام أبو بكر للناس وجلس رسول الله صامتا lokacin da manzon Allah ya fara sauka a Kuba mutane na tahowa ana zuwa a gaishe shi sayyidina Abubakar shi ya miƙe tsaye annabi sallallahu alaihi wasallam yana zaune mutane in sun taho sun dauka masa sayyidina Abubakar shine manzon Allah sai sayyidina Abubakar ya musu ishara da cewa ga annabi fa can kaga tawali'un annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sai an ma yi ishara ga cewa shine annabi kafin da suke gane ba manzo Allah ya sauka ran litinin ya bar wannan guri ranar alhamis zuwa juma'a ya kama hanyar madina lokacin da ya shigo madina mutane sun tare shi kowa yana son ya sauka a gidansa kowa burinsa shine manzon Allah ya zama shine babban bakon shi a garin ثم ركب راحلته فصار يمشي معه الناس annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ku tsaya mu kyale raƙumin nan inda duk ta tsaya nan zan sauka da annabi sallallahu alaihi wasallam da sahabbai duk ana ta tafiya inda raƙumi ya tafi nan za a tafi hatta barakat inda masjidin rasul bin madina raƙumin na zuwa inda masallacin annabi yake na madina din nan daidai gurin ya ke durkusa sun marafi sannan annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko daga kan abin hawa ya ce musu to wannan guri nan ne inda zai yi gidansa amma kuma gurin na waye wa kana mirbadan litamri li suhaili wa sahlin fili ne farfajiya ce da ake shanya dabino na wasu marayu guda biyu daya ana kiransa suhailu da kuma ana kiransa sahal gulamai ne ya ce mai ne fi hajiri as'ad bin surara fa qala rasulullahi manzon Allah yace hina barakat bihi rahilatuhu lokacin da raƙumin nan ya durkusa annabi sallallahu alaihi wasallam yace hada insha Allah al manzil nan shine masauki na insha Allah summa da rasulullahi sallallahu alaihi Allah yace a kira mar waɗannan marayu guda biyu fasawamahuma manzon Allah ya ciniki da su kaga ya nuna marayu suna da girma sun kai hankalinsu annabi sallallahu alaihi wasallam ya musu ce yayi ciniki da su bil mirbadi liyattakhidahu masjidan yace musu yana so zai mayar da wannan gurin ya zama masallacinsa amma nawa za su sayar mar faqala suka ce la ba za su sayar ba bal nahabahu nahabuhu laka ya rasulullah mun baka kyautan filin nan shine gudunmawar mu gare ya rasulullah a gina masallaci mu ba za mu sayar ba lokacin da suka ƙi sayarwa annabi sallallahu alaihi wasallam fa aba rasulullahi an yaqbalahu minhuma batan. hatta ibta'ahu minhuma manzo Allah yace ba zan karba a matsayin kyauta ba sai dai ku sayar min saboda zai zamanto jagora ga al'umma zai zamanto shine abin misali har zuwa ƙarshen duniya sai dai ku sayar min manzon Allah ya nace akan haka hatta ta'ahu minhuma sai da ya sayi wannan fili thumma balahu masjidan ya gina masallaci in ka duba bayanin Ibn qayyim al wanda ya a littafin sa littafin sa da ake kira al-Fawaid littafin Ibn qayyim yana cewa fi shira'i masjidil Madina min al-yatimain lokacin da manzon Allah ya isa Madina ya sai fili wajen marayu wannan kadai darasi ne Waje ja'alaha masjidan min al sannan ya mayar da wannan wuri ya zamanto masallaci ya sayi wuri a wajen marayu yasa aka gina masallaci kuma shi da kansa yake zuwa ana ɗauko blog ana ginin masallaci ibn al-qayyim ya ce lallai akwai ilimi da yawa wanda hakan yake karanta da mu dalilun ala jawazi bai'i iqar yatim da farko yana nuna mana idan akwai dukiyar maraya a hannunka kamar misali gidan maraya ko filin maraya wa in lam yakun muhtajan ila bai'ihi lin nafaqa ko da a ce baka da bukatar ka sayar da wannan filin don ka yi hidimar wannan maraya idza kana al bai'u fi maslaha lil muslimina amma idan ya kasance al'ummar musulmai suna da wata bukata akan wannan gida ko akan wannan fili libina'i masjidin aw surin aw nahwihi misali ana so za gina masallaci a gurin ko ana so za yi makaranta a wurin ko ana so za yi asibiti ko za a gina ganuwa wanda za'a kewaye gari ko wani wata bukata dai ta al'umma idan ta taso akan wannan fili to daidai ne a sayarwa jama'a wannan filin a bawa marayan wannan kuɗin kaga kenan ba kowane irin sarrafa dukiyar maraya ne yake zama laifi ba Allah ya sa mun gani wa yi ukazu min zalika aidan bai'uhu idza awwaba anhu bima huwa khairul lahu kenan don an sayar mutum ya canza da abin da yafi alkhairi ba laifi bane wannan saboda ya samu asali da abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam ya aikata filin masallacin Madina wanda sayansa aka yi daga hannun marayu guda biyu waɗannan marayu sun ma ba da gudunmawar filin a matsayin sadaka fi sabilillah gudunmawar su ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma manzon Allah yake karba yace sai dai a yi ciniki tsakanin su don haka daga cikin dukiyar malaya akwai dukiyar da za a sarrafa ta ya kasance kuma ba cutar da maraya aka yi ba ba a yi laifi ba kamar misali eh, yanda ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wasallam dinnan a sayar da filin marayu a gina masallaci masallacin nan amfani ne na al'umma gaba daya abinda ake a filin ada shanye dabino ne kaga amfanin masallaci ya fi amfani shanye dabino da ake a wannan guri tunda za a samu wani guri za a ci gaba da aikatawa bisa ga wannan dalili yake zama halal don an sarrafa dukiyar maraya akan wata bukata ta al'umma eh, gaba daya nan ya kamata mu dakata insha Allah gobe za mu ci gaba da karatu daga kan aya ta uku Allah mutu ya ba mu da abin da muka daidai Allah ya gafarta mana kurakurai da suka auku akwai waɗanda suka rubuta tambayoyi eh, sai dai na manta takardan a gida insha Allah zuwa gobe zan ba da amsar su اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تطول به علينا مصائب الدنيا اللهم متئنا بأسمائنا وأبصارنا وقواتنا ما أحيتنا واجعله الوارث منا واجعل سعرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا فلا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا من لا يرحمنا سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك